sometimes. Anyways, Principal Yasani organizing my Mayara Abu a school for Parents Day. Hmm. Lalle ya da ke <laughs> da kyau. Daya. Kana ganin mun shirya? Mun shirya da me? Shekara biyu kenan, kuma nan da wata tara zan gama bautan kasa. kina nufin kin shirya kenan kaifa zan je asibiti zan sa a cire implant